من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمم المسلمين na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi kuma gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wataala da ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai insha Allah tabaraka ta'ala zamu tashi a sabuwar sura ita ce suratu a sharhi ko بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب نعم Uh, alhamdulillah Allah maɗaukakin sarki ya kawo wata sabuwar sura a yau ita ce suratu shar ashar shine yalwata abu yalwata abu misali a ce an yalwata zuciyan mutum da imani na yalwata zuciyanka da farin ciki shine irin wannan yalwatawa. wannan suratu sharhi mai albarka makiyatun ta sauka a makkani a jerin surori ita ce ta casa'in da hudu ina jin daga nan zuwa ƙarshe surori nawa kenan suka rage ashirin daidai ko dama ɗari da goma sha hudu ne a ayoyin wannan sura mai albarka famanin takwas ne daidai bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai da shi muke tabarruki kafin mu ji bayanin da ayoyin wannan sura suke ɗauke da shi dalla-dalla Allah maɗaukakin sarki a farkon aya wannan ayoyin gaba ɗaya da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi za mu ga ci gaba ne kamar ci gaba ne da suratu buha tunda ita ma da annabin ne Allah maɗaukakin sarki ya yi inda ya nuna bai kyale annabi ba bai yi watsi da manzon Allah ba ya nuna masa ma irin gatan da ya masa tun yana maraya lokacin da yake cikin wato rayuwa al'umma da suke batattu lokacin da yake halin talauci to ne ya nuna cewa wanda ya maka wannan ni'iman ba zai kyale ka ba sai a wannan sura hai Allah ya ta yake tambayan shi alam nashrah laka sadrak ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe ni Allah ban yalwaci ban yalwata zuciyanka da imani ba ban yalwata zuciyanka da imani na sanya imani da taƙawa a cikin zuciyanka ba a imanin nan na Allah ne Allah yakan sanya haske ne na Allah yakan sanya shi a zuciyan wanda yake so cikin bayinsa shi ne yake gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ni'imomin da ya masa din nan ai ya yalwata zuciyan shi ya karɓi imani ya karɓi talman shahada Allah ya shiryar da shi ya sanya masa haske a ciki a hadisi a asira mun karanta cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kiwo a daji na tumaki da shi da yara da ƙanana abokanansa sun fita kiwo can sai ga wani mutum ya bullo da fararen kaya sai ya bi manzon Allah sai ya bullo ma yaran sai suka gudu sai suka yi tabin manzan Allah ya tabin manzan Allah shi kadai sallallahu alaihi wasallam sai ya kama manzan Allah ya kwantar da shi sai ya buɗe ƙirjin manzan Allah sai ya cire zuciyan shi ya wanke zuciyan littattafan tarihi sun nuna wannan sai ya mai da zuciyan ya ɗinke kuma babu alaman ɗinke ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida yana faɗa bi ma'ana aka wanke zuciyan manzan Allah aka tsabtace shi daga dukkan wani abin da yake wato kazanta ko kuma datti ko kuma wani abu dai wanda yake na shirka aka bar dai zuciyar tsaftatacce fari fat yana kyalli yadda zai karbi wato imani da komai na Allah subhanahu wata'ala wa ana anka wizrak ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato muka sauƙaƙe maka abubuwan da suka nauyaya bayanka wato muka sauƙaƙe maka al'amuranka na wahalhalun wa'azi wato wani nauyi da muka ɗora maka wanda kake fama da shi sai muka sauƙaƙe maka shi wato wajen da'awa kenan da wa'azi Allah ya taimaka masa ya ba shi dai dukiya haka kamar na Khadija wanda yake ta taimakawa yake da'awa da shi yake wa'azi da shi ya zo ya hore masa sahabansa kuma suka karbi imanin nan su ma suka je suna taimaka masa wajen yada wato addinin musulunci din nan to ya kawo masa mataimaka wallazi ayyadaka bi nasrihi ko wa bil mu'minina ya taimaka maka da mumunai duk wani dai abu dai wanda yake na wahala Allah ya sauƙaƙa maka shi allazi an qada zaharaka wanda ya nauyaya ka ya Muhammad wa rafa'na laka zikrak kuma muka ɗaukaka ambatonka a duniya duk inda ka je yau a duniya tun zamanin da manzan Allah ya fito da musuluncin na har yau har gobe har jibi har ranar tashin kiyama sunan manzan Allah sallallahu sallam a ɗaukake yake inda duk aka kira sunan Allah za a kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam inda duk aka kira sallah zaka ji sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki in ka zo yin tahiya za ka ji sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki sannan kuma Allah ya sanya lada mai ɗimbin yawa ga duk wanda aka ambaci annabi ɗin ya masa salati ko ba haka ba inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima idan aka ce Allahu akbar Allahu akbar ashadu an la ilaha illallah zaka ji an ce ashhadu anna muhammadan rasulullah to Allah ya ce na ɗaukaka sunanka a duniya tun farko har ƙarshe har ranar tashin kiyama ana ambaton sunanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata kafin ka ji an ce annabi ibrahim kafin ka ji an ce annabi hudu kafin ka ji an ce annabi lot kafin ka ji an ce annabi musa ko annabi isa yawanci sai dai in an zo irin tafsirin nan an kamo kisarsu ko an kamo ayan da take dauke da sunayen dukkan annabawan nan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun sai an kira sunan shi kuma a ah, don ɗaukakawan ma Allah ya haɗa sunan shi da nashi ana kiran na Allah sai na annabi din sallallahu alaihi wasallam mun ɗaukaka darajanka da sunanka fa inna ma al'usri yusra ya muhammad ka yi haƙuri game da wahala da kake sha a nan duniya wa'azi ne fita jihadi fita yaƙi kai ne a zo a yi wa'azi a kira mutane ka haɗu da masu tsangwamanka waɗannan su ce kai mahaukaci ne waɗannan su ce kai boka ne waɗannan su ce kai mawaƙi ne kai ɗan duba ne eh, a je yaƙi aka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ciwo aka masa rotse aka karya masa haƙorin gaba a yi makirci yau za a kashe shi ba wahalhalu dai daban-daban da ya gamu da su akan harkan addinin nan harkan wahayin nan da Allah maɗaukakin sarki ya bashi manzan Allah sallallahu alaihi ya rayu a haka kuma a fita jihadi a je wa'azi a je da'awa a zo gida ba abinda za a dora kuma a yi sa a yi wata biyu ba a dora komai a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sannan duk waɗansu abubuwa na al'umma Allah ya dora shi a wuyan shi mu je gun manzon Allah kaza kaza ya faru a can mu je gun annabi kaza kaza ya faru a can mu je gun annabi ƙauyawa su zo su taru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ta neman fatawa wannan abu ya caɓe a can ya je ya warware wani da wani an je sulhunta su ƙabilu da kaza an je sulhunta su yau an taɓa musulmi a can an kashe musulmi ya haɗa rundunar yaƙi ya jagoranci rundunar a je a yi wa azzalimai ukuba a dawo abubuwa dai ga sunan sallah shine sallan juma'a shine idi shine kisifewan wata shine idan aka rasa ruwa shi zai fita zuwa sallar roƙon ruwa duk dai gashi nan a zo azumin nan kuma a zo tarawi duk gashi nan shine Allah yake cewa to kai haƙuri da wannan fa inna ma'al usri yusra lallai a tare da wannan wahalan da kake sha a duniya akwai yusran sauki gobe kiyama Randa ta shiga aljanna kaga sakamakon wannan wahalan da kai a nan to babu shakka sakamakon ta sauki ne a gobe kiyama ina fata an gane ko kai ne yanzu yanda kake shan wahala na wata ibada zama da kafirai amma sharri a nan a kulla ma don kai musulmi ne sunanka ya fito wajen aiki a danne a ɓoye a'a wajen ɗaukar ma'aikata ce banda kai a yi abin nan duk irin waɗannan wahalhalun don kai musulmi ne ba komai ba ne ya don ka amsa sunan kawai kai musulmi ne duk abin da kake gamuwa da shi a nan na wahala ka yi haƙuri tare da wannan wahalan sauƙi za ta haifan maka gobe kiyama inna ma'al usri yusra Allah ya sake maimaita ya ce lallai inna ma'al usri yusra Allah ya sake nanatawa ya ƙarfafa magana wani ka yi haƙuri akwai ranar sauƙi babu shakka akwai ranar sauƙi ta yi wa Allah ya maimaita abin a haka Kar ka ɗauka wahalan da kake sha za ta tafi a banza Allah ce fa'iza faragta ya Muhammad sallallahu idan ka gama wato sulhu da mutane mu'amala da mutane ka gama rarrabe rigingimu ka gama hukunce-hukunce ka dawo daga jihadi ka ka gama dukkan abin da za ka yi to fansab ka zo ka tsaya ka yi sallah da dare-dare, ka gana da ubangijinka in ka gama dukkan hidindimunka da jama'a dukkan hidindiminka da kake yi a wata rikita rikita ta saso nan ka warware ta an je nan sulhu an je nan jihadi an je nan an kafsa a mu je ka gama gana da mutane mai biyan bukata ta masa duka idan ka gama ka dawo gida to fansab nan ka dan samu lokacin da zaka tsaya a gaban ubangijinka ka yi kiyamun laili ka yi salloli wa ila rabbika idan ku eh, wa ila rabbika farga kuma ka rika sa rai ka rika sa kwaɗayin wato biyan bukatunta zuwa gawa zuwa ga Allah su kafirai mushirkai waɗanda kake zaune da su su ga gumaka suke kai bukatunsu ga gumaka suke sa rai za su samu biyan bukatunsu kai kuma yayin da suka karkata zuwa ga gumakansu wannan ya je gungunkin shi da bukata kaza ya je gungunki da biyan bukata iri kaza neman biyan bukata iri kaza kai naka bukatun ila rabbika ka fuskanci ubangijinka farghab ka sa kuɗin biyan ka zuwa ga ubangijinka kada ka yadda ka biye ma waɗancan waɗansu suka ce fa'ida faragta idan ka idar da sallah ka gama tahiya kafin ka sallame to fansab wato a farga fansab ka yi addu'o'i ka tsaya ka roƙi Allah duk dai gashi nan idan ka gama dukkan hidindimunka ne ka koma ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka sa rai ga ubangijin wajen biyan bukatun saɓa saɓani yadda masu bautawa gumaka suke wannan shine ma'anar wannan suran a taƙaice na'am bismillahir rahmanir rahim والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آسي سورة التين سورة التين ما التين التين دلارتي شيني قوليه ɓauren nan waɗanda <clears throat> suka san ɓaure suka yi rayuwan ƙauye sun san ɓaure ɓaure yana nan kala-kala har uku ko hudu akwai ɓaure manya-manya haka akwai waɗanda ƙanana ne za ka samu eh, bishiyar dusa-dusa haka take haka nan ɓaure dai yana nan wanda suka san ɓaure a ƙauye sun san ɓaure to wannan shi ake kira a shi ake kira attin to Allah ya ambaci wannan nau'i na shuka ne a wannan sura sai aka ɗauko wannan aka raɗa wa suran suna da ita makiyatun ita ma ta sauka a makkan wannan sura mai albarka ita ce kuma a jerin surori ta casa'in da biyar wa tuha yawan ayoyinta tamanin takwas ne kacal ga bayanin suran da abin da take kunshe da shi kamar haka bayan mun yi tabarruki da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai nan Allah ya rantse da abubuwa guda uku ne rantsuwa Allah ya mana domin ya tabbatar mana da abin da zai biyo bayan rantsuwan nan tabbas haka ne hakika ne babu makawa rantsuwan farko Allah ce wattini rantsuwa da abubuwa hudu Allah ya yi na farko ya ce wattini sai ya ce wazzaituni na rantse muku da wato ƙaure wazzaitun na rantse muku da azzaitun dukansu shuka ne zaitun suna nan ana sai da su ana matse mai ana cire shi mai daga gare su ana kiran shi zaitun zaitun sunan man kenan amma yawanci baƙaƙen da ake matse man ba sa shigo mana nan suna ƙasashen laraba musamman ma saudiya za ka ga ana aunar da su mutum ya je a auna ya saya ya rika tsotsonsu suna da gishiri kwarai da gaske to allah maɗaukakin sarki ya rantse da waɗannan bishiyoyin guda biyu aka ce attin ɗin nan saboda suna da sinadarai kwarai da gaske masu gina jiki suna da daraja ana tatsansu ana fidda mai wa turi sinina Allah ya rantse da dutsen nan na turi sinin inda ya gana da annabi Musa shi ma ya rantse da girman wannan dutsen wa hadhal baladil amin Allah ya rantse da wannan garin makka amintaccen nan wanda mun faɗi a yanda Allah ya amintar da garin mun faɗe su a suratul balad la uksimu bi hadhal balad a inda Allah ya amintar da garin yaƙi baya shiga yaƙi baya shiga gari an yi ta ƙoƙari tun lokacin abrahata ya shirya runduna da giwaye don ya je ya rusa ka'aba amma Allah maɗaukakin sarki ya aika musu tsairan ababi kuma Allah ya alkawari zai kare wannan gari ina fata an gane ba a kisa ba a fashi duk wata alfasha na lissafa abubuwa Allah ce to da wannan garin wanda yake al'amin amintacce Allah shi ma ya rantse da shi don ka sallalle wannan garin yana da daraja to me dalilin rantsuwa ya Allah ka ce ka rantse da tin ka rantse da zaitun ka rantse da turi sinin ka rantse da makka menene sakamakon rantsuwan ya Allah Allah ya ce laqad khalaqnal insana lalle ni Allah na halicci mutum fi ahsani taqwim a cikin kyakkyawan sura idan ka duba halittar mutum cikin halittu babu wanda ya kai halittar ɗan adam kyau ɗauko ɗan adam ka ɗauko jaki sai ka tura jaki gefe ɗauko ɗan adam ka ɗauko kare sai ka tura jaki gefe a kare ɗauko ɗan adam ka ɗauko alade sai ka tura alade gefe ɗauko ɗan adam ka ɗauko mai agwagwa sai ka tura agwagwa a gefe he ta ce wannan shi ne kawai to Allah ce babu shakka na halicci ɗan adam na ƙawata halittansa na daidaita suransa sannan kuma na sanya shi wato a cikin halittu shi ne mafi yawanci wato mafificin halittuna wajen daraja da karramawa komai na ɗan adam bayan na halicce shi a cikin kyakkyawan sura gashi nan kafaffe tsayayye gashi ɗan adam ta malamai sun fassara wannan nau'i biyu suka ce ana magana da lokacin da ɗan adam yake samari wato matashi gashi nan matashi ya taso ɗin nan zamanto matashi abin sha'awa iyayensa suna son sha'awar nan lokaci nigerian police ma in sun za su ɗauka irin shi suke so nigerian army ma in za su ɗauka irin shi suke so su ce 18 to 20 years a jiran custom ma in za su ɗauka irin shi suke sha'awa immigration civil defense gandogobi kowane irin mutum iyayen kama a lokacin suke takama da kaiwa ne ya kawo fa ina fata an gane ko to haka shi ma Allah a lokacin shi ma yake bukatan ka zai ce to nima yanzu fa alkalami zai fara aiki a kanka ina fata an gane a lokacin Allah yake son ka shine Allah yake sa irin ka in ka natsu din a cikin inuwan da babu wata inuwa a gobe kiyama sai ta al'arshi wa shabun nasha'a fi da matashin da kawai duk irin wannan samartakan bata fisge shi ba aka shiga wai life da rayuwa a'a shi ibada kai ya tashi da shi to Allah ya ce manzo Allah ya ce kana cikin mutum bakwai din nan da za a sanya su a karkashin inuwan al'arshi to matashin nan a lokacin komai zai iya maka lokacin za a fito an zamanto matashi ka gaman shafa kala-kala an jera su a ɗaki mamana wannan na shafawa a nan wannan wani ɗan kirim ne shi bayan an gama na fuska ne lokacin za ka wannan kub ne na taje gashi wannan a'a a abin aski ne kawai na babin wannan kaza an taso a'a wannan waɗansu takalma ne nan wani jins ne nan wani an taso fa daki an haɗu kawai ina fata an gane ko to a lokacin ko za ka ji wani nake so yarinya ta taso ne fa in ba wani nan wallahi sai rijiya ta ɗauko galan din karanzir ki haƙuri za a kira eh, wai an karanta littafin soyayya wai an karanta littafin soyayya ta ga ita ma wani ya ɗauko galan da ashana ita ma sai wani fa hmm? saboda me yasa ta zama to very attractive lokacin kana ahsanu taqwim kowa sha'awan ka yake ina fata an gane ko to Allah madaukakin sarki yace kana nan din nan cikin samartakanka kaɗan kaɗan kaɗan rayuwar tana tafiya tana tafiya sun maradadnahu asfala safilin sai mu mai da kai yau da gobe mu bai da kai wani irin dattijo tsoho tukuk tukuk tukuk komai naka ya ya yi collapsing ido ya yi haka ya hawaye ko ba a dake ka ba daga ga dan hawaye hawaye na a wanda ya dake ka ba wanda ya nage ka a yi kasa tara a share wani hawaye haka kawai duk jijiyoyin sun sake kawai ina fata an gane ko haƙorin nan da da ake ganin su suna shining wani irin toothpaste ne ina nan ya fita nan ya fita su masu tsini da ɗan gwagwai goro ƙashin da da kake fasawa ina ya gagara wannan ɗan fatan da ake shafa masa abun ina yana lilo ya rabu da ƙashi ya rabu da ƙashi nan ya tattare nan ya abu nan ya haɗu nan ya yi nan ya kawai ma mala a sole safiri furfuran gashin yari ne daga baki ya dawo fari fat duk man da ka sa kawai ba mai son ka ma kawai duk ba mai son ka ina fata an gane yawa ɗinkin zamani mai zuwa yayi a ce kai wannan dattijo ba ruwansu da wannan na yara ne ya aka maka wani alawayyo kawai kai tasawa kai tasawa da silifas da takalmi da menene komai sai an lallaba sun mara da nahu asfala safilin ka tafi kawai ina fata an gane ko wannan kenan waɗansu malamai suka ce sun nahu asfala safilin ɗan adam mun halicce shi cikin kyakkyawan sura kyawun abin nan gashi very attractive amma saboda yawan saba wa Allah da bijire wa Allah gobe kiyama sai ya kasance cikin asfali safilin makaskancin makaskanta a jefa shi a cikin wutan jahannama can kawai ba mai zancen shi kyau ya koma wuta gaye ya koma wuta to me aka yi eh? kyan gaye a ce yana aljanna ka haska a nan duniya ka haska a aljanna amma an haska a duniya can an jefa mutum wuta ina haska bai yi ba bai yi ba eh. to saboda ba wanda zai ga kaskanci da wulakanci irin dan wuta gobe kiyama har ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi masu girman kai a nan duniya to gobe kiyama in an tashi ka samu Allah ya halicce su kaman kwayan menene su ne ake tattaka ma a wuce ma ba a san da su ba ta zaman to safi ne mala'iku su daka matsawa a jefa ka anan a Allah rufa asiri su waɗanne ne ba za su ga wannan taskun ba aka ce illal ladina amanu sai dai waɗanda Allah ya halicce su ya ƙawata su matashi ne gashinan samari ne masu ban sha'awa amma samartakan nan nasu sai suka haɗa ta da imani to su ne wanda ba za su ga wannan taskun na gobe kiyama inda za a mai da su a jefa su a cikin wuta su zamanto asfalar safilin wanda ba za su ga wannan ba lallabi na amanu sannan wa amilu salihati suka yi imani da Allah suka yi biyayya da ladabi da da'a ga Allah wa amilu salihati suka dukufa wajen aikata aikin alkhairi to Allah ce irin waɗannan falahum ajurun suna da wani irin lada ghairu mamnunin wanda ladan bai da iyaka ghairu mamnunin wanda baya yankewa ladan ghairu manqusin wanda ba za a tawaye musu ladan ba mamnun din nan ladan da Allah zai baka cikakke ne ba za a tawaye ba wa inna lamuwaffuhum ujurahum ghaira manqus ina fata an gane ko to waɗansu malamai suka ce idan muka ɗauki sun mara nahu asfala safilina din nan ba za su yi tsufa ba Ka ga mutum ya tsufa ya koma irin arzalul umri dinnan tsufa na arzalul umri shine mutum ya tsufa ya tsufa har kuma ya zamanto hankalin shi baya tuna abubuwa in fitsari ya zo mai nan din zai kawai saboda tsufa a jikin shi kawai shine arzalul umr ina fata an gane wani sa'i sai an wanke mai hannu ma wani sa'i wani dattijin sai an mai wanka ma ba zai iya kawai ba sai an shafa mai mai sai an yanka mai farci bai iya gane komai ina fata an gane ko to malamai suka ce idan shi mutumin nan ahsanu taqwim din nan wannan ba mutumin da Allah ya halicce shi cikin kyakkyawan sura matashi ne sai ya tashi cikin ibada shine bauta wa Allah to duk irin tsofan da yayi yi ba zai kai irin tsofa na rikicewa din nan ba saboda gabobin nan nashi da jikin nan nashi ya bautar da shi yayin da yake matashi to sai Allah ya kare mai gaɓoɓin lokacin da ya tsufa sai Allah kare masa gaɓoɓin sai ka ga gashi ana ce maka shekarun wani casa'in amma ka same shi da ƙarfin shi yana da sharp memory yana tuna komai ba zai iri na rikice wanda zai ina kaskancewa misali ka ga mutum ya sake fitsari a kayan shi ba saboda me ya rike Allah lokacin da yake matashi gaɓoɓin nan nashi ya aiwatar da su wajen bauta wa Allah ina jin wata rana ne uh, wata kisa ta hasanul basari dattijo ne ya fita suna tafiya da ɗalibansa gashi dattijo ne malami suna tafiya da ɗalibansa ɗalibansa sai aka zo wani rintime mai wani ƙaton rami sai malami ya tsalle kawai ya tsallake shi ya dira can kawai su kuma ɗalibai duk wanda ya zo sai da ya ja birki ana ya tsallake na fata an gane sai kowa ya ja da baya shi ma sai ya garzayo zai tsallake in ya zo kai sai ya ja burke ya zuka ce kai mu bi ta nan mu gangara kawai mu shawo kan ramin nan mu je mu tarar da mala ina fata an gane ko suka je suka dan gangara suka haura dai suka ah, kalla ka ba mamaki fa ga ka dattijo ga ka na ka tsallake rami mu ko matasan mun kasa ya ce eh waɗannan gaɓoɓin lokacin da muke kaman kuna na kiyaye su daga dukkan abin da Allah ya haramta musu bayan na tsufa shi kuma Allah ya kare musu su shi yasa na tsallake wannan ihfazillaha a can ya hafazka nan, ta'arraf ila lahi fi rakhai a can ya arifka fi shidda shine ina fata an gane kaga da da yanzu ne wani ya laɗe ce ainihin wali ne ku ka kaza zan nuna muku abin nan ai jama'a amma ma ya ce Allah ne ya kare na kare gaɓoɓi na kiyaye su Allah ya kiyaye musu ina fata an gane da yanzu an laɗe da wata ƙarya da menene da an je neman laƙani ta nan kuɗin jama'a suke tafiya ta haƙiƙa bayar sai wani ya laɗe ya ce ma yana da laƙani ai ta cin kuɗinka ai ta cin kuɗinka ma wannan ƙaryan yau kaga kuskuren kuma kullum kai ka riƙa ganin kai ne baka yi abin daidai ba ba shi bane ne na fata an gane haka za ka samu to bi ma'ana duk wanda ya kare gaɓoɓinsa lokacin da yake matashi ya bauta wa Allah ya tsare gaɓoɓinsa nan daga saɓa wa Allah subhanahu ta'ala ba zai yi irin rayuwan asfalu na ba ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki to ya ce yanzu mutum ku duba yadda yake matashi abin sha'awa kowa yana son shi yana nan yau da gobe yau da gobe rayuwar tana gurza shi tana gurza shi tana gurza shi ya fara canja ya fara fedin har ya zama to tsoho tukub tukub tukub tukub har baya gane abubuwa to irin wannan ne za a ce Allah idan ya mutu Allah ba zai iya da shi ba fama yukazzibuka ba'du biddin eh? ta ya za a yi mutum ya ƙaryata cewa Allah zai iya da wannan bayan alkiyaman ta tsaya me za ka iya ƙaryatawa kuma kai ka gane da idonka tun kana matashi ma malam yau ka kasa kai ne ɗan long jump ma mai zuwa olympics ya ciwo abin nan long jump kawai yau ka kasa ma da kali wannan ma ka ɗan taka sai shiga ɗaki sai an ɗari an ka wanda kai ka gan abin a aikace physically to fa ma yukazzibuka ba'du bin wa zai iya ƙaryata kuma ya ce wai alkiyama ba za ta zo ba bayan ga ta alkiyama ta tsaya alaysa Allahu bi ahkamil hakimi ashe Allah madaukakin sarki wato ba mai hikima bane sama ga dukkan masu hikima ba wanda iya hukunci bane sama da dukkan masu hukunci babu shakka Allah maɗaukakin sarki mai hikima ne wannan rayuwar don ya nuna maka hikima ne ga ka kai da karan kanka abinda da ka iya ka kasa yanzu ta ya za a yi kuma kai musun Allah ba mai iko ba ne Allah mai iko ne na'am bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم to Allah madaukakin sarki ya kamu wata sabuwar sura mai albarka ita ce suratul alaq al alaq da larabci shine gudan jini cloth gudan jini dunkulalle daskararre haka shine al alaq ba wai jini wanda yake a mai mai gangarawa haka ba a daskararren jini haka shine ake kira al'alaq ina fata an gane wanda yake zuba kuma yake gudana ana kiran shi addam damun wanda yake gangarawa suratul alaq wannan sura sura ce ta jini saboda a cikin suran an ambaci jini makiyatul ita ma ta sauka a makka ne ita ce kuma a jerin surori ta casa'in da shida wa ha yawan ayoyinta tis'u ashara wato goma sha tara ne daidai bismillahi rahim muna masu neman tabarruki da sunan Allah subhanahu wata'ala mai rahama mai jin kai Allah ya ce ikra ka yi karatu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismi rabbika alladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda ya yayi halitta gaba ɗaya kai ma ya halicce ka khalaqal insana ya halicci mutum kaga a can ya ka yi karatu bismi rabbikal ladhi khalaqa yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya menene ya yi halitta in general kowace halitta bishiya halitta ce ta Allah dutse halitta ne na Allah ƙasa sammai komai halitta ne na Allah amma cikin halittun sai ya ce wanda ya halicci mutum sai ya ware mutum sai ya ce wanda ya halicci mutum shi kuma mutumin nan min alaƙin da gudan jini kaga daga cikin dukkan halittu kenan sai ya sai ya fidda ɗan adam ya ce wanda ya halicci mutum min alaƙin da gudan jini ikra ka yi karatu amma wa rabbukal akram ka girmama ubangijinka ka san ubangijinka shine sama da sama da komai alladhi allama bil qalam bayron da kake takamar rubutu da shi wai ka zamanto professor ko ka zamanto wani menene kake rubutu da shi kai signing to Allah ya ce ni na sanar da wannan alƙalamin ya rubuta abin da har wani zai zo ya karanta ya fahimci manufanka shi bairan kanshi ni na sanar da shi zane fa za ka yi kawai ya ga mutu ya zo ya gane zane za ka yi ya ga an fashe da kuka wani ya rasu bayanin ka gaba ɗaya Allah ce sai na sanya shi a bakin alkalami sai ka yi ekspresin abin da kake so ka faɗa ka yi waɗansu zane ya ga mutane su wani yana karanta ya ga ya fashe da dariya wani yana karanta ya fashe da kuka alhalin bairun baya magana to ni ne allama bil qalam ni ne na sanar da alkalam saboda darajar shi da girman shi ma Allah ya rantse da shi yace nun wal wa ma yasturun na rantse da alkalami da abinda kuke rubutawa da alkalami wannan ya ishe ka aya wani abu za ka murda kai wani zane ka murda nan ka lankwashe nan kawai sai ka ga an fahimci bayanin ka tsab kuma da babu hakan da maslahan mutane yau al'amarin mutane rayuwan da an samu kunci kuntata ta nan amma misali na zo kawo maka ziyara ban same ka na yi bayani cap na rubuta ko na aika maka a text na yi rubutu ne shi ma alkalami daga nan ka ga mutum ya zo ka samu bayani koma da komai ni na tafi na fata an gani a nan wannan sura mai albarka ita ce farkon sura da ta saukan ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙur'ani sura ce wanda ta zo da neman ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana so ya bashi mission ya bashi wani nauyi ya ka revolution ya canja duniyar nan gaba daya ya fidda duniyan nan daga duniyan kafurci zuwa duniyan imani ya fidda mutane daga duhun shirka zuwa duhun tauhidi ya fidda su daga duhun bauta wa ɗan adam zuwa bauta wa ubangijin ɗan adam ya fidda mutane daga ƙasƙanci zuwa izza da ɗaukaka nauyin da Allah yake so ya ɗora annabi kuma canjin nan da ake so annabi ya kawo revolution da ake so ya kawo duk duniya ne ake so ya yi wannan aiki to amma sai Allah ya fara masa da me je ka yi karatu tukuna first duk wani canji da sauyi ba zai taɓa samuwa ba a jahilce sai ka yi karatu sai ka yi karatu farkon abin da aka masa ke je ka yi karatu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi karatun nan kamar yadda muka ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu fa idza qara'nahu thumma inna alaina aka mai bayanin ilimin komai kuma Allah ce sanukuri uka fala illa ma sha Allah nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ya je ilimin nan daga jibril ya koyi ilimin nan ta hanyar wahayi da ya ilimin nan kuma yana bukatar ne supporters masu taimaka masa kai director ne tana bukatar menene kai chairman ne tana bukatar wani ya rike maka wannan department din wani ya rike maka wannan bangaren wani ya rike maka wannan bangaren manzo Allah bayan ya ilimi ya dukufa yana ta ilmantar da sahabansa a daru arkam ibn abi arkam a makka na tsawon shekara goma sha uku karantar da su yake karantar da su yake aƙida ibada sanin Allah sanin Allah sanin Allah da tsarkaka da tsabtata da kamewa ku zamanto masu gaskiya ku zamanto masu amana ku zamanto masu haƙuri ku zamanto masu cika alkawari ku zamanto masu tausayi ku zamanto masu rahama ku zamanto masu abin nan kame daga barin alfasha da wurare na zubar da mutunci gaba ɗaya tarbiyyantar da sahaban sa'an shi yasa a wajen ikra da jibrilu ya matsa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gudu gida ya ce wa khadija fa na gamu da wani abu gaskiya ina jin tsoron halaka gashi gashi gashi gashi khadija ta ce kalla ba zai taɓa yiwa ba Allah ba zai wulakanta ka ba kana taimaka marayu kana taimaka wa gajiyayyu kana taimaka mabukata kana taimaka matan da mazan su suka mutu kana sauƙaƙe abu mai wahala kaza kaza ta lissafo irin waɗansu halaye na manzon Allah ya ce mai irin wannan halaye ni na imani Allah ba zai kaskantar da shi ba ba zai wulakantar da shi ba ba zai taɓar da shi ba amma ina ji dai wani al'amari ne dai mu je gun ɗan baffana waraƙatu binu naufal ko kawuna mu je mu nemi fatawa khadija ta tada manzon Allah suka je gun wannan baffan nata gashi gashi gashi ta abinda mai gidana yake gani gashi ya ce zo ka kissanta mun mai ka gani wanzu Allah ce kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yace wannan wanda ya zo maka na namus ne ja a Musa wato Jibrilu ne wanda ya zo wa annabi Musa da sako shine ya zo maka ya Muhammad kai wani abu ne ga wannan al'umma kai ne annabin ƙarshen wannan zaman ya ce wayo Allah ina ma undamo yaro matashi domin lokaci ya kai ɗari da wani abu shekaru ina ma dawo matashi un taimaka maka un goya maka baya un mara maka baya cikin isar da wannan sakon? ina ma a ce zai rayu lokacin da mutanenka na makka za su fidda kai daga wannan gari manzo Allah ya mamaki ce za a fitta ni da gari mutane na ce babu shakka ba wanda zai zo da abin da ka zo da shi din nan sai an fidda shi daga garin shi mutanen shi ne za su ki shi su kore shi me ya zo da shi din ai Khadija ta kirga kana taimakawa marasa lafiya kana taimakawa gajiyayyu kana cewa ayi amana kada a yi ƙarya a kame a bar zina a duk waɗannan morality halaye masu kyau in nan wai su ne fa in ka rike su sai a tsane ka a waje yau ko kana cikin abokananka ko kana cikin ma'aikata ka nuna kai mai gaskiya ne baka ƙarya kai mai amana ne ba za ka ci amana ba ba za a haɗa baki da kai a ci kuɗi ba a yi yaudara a yi ha'inci wa kamfani ko ma'aikatan da kake ko ka ce a daina neman mata ko kuma a daina shaye-shayen giya sai an yanda aka raba ka da wannan wajen a ce wane ya matsa mana ko ba haka ba fizikali muna gani shi to shi manzan Allah wa shot da ya ji wannan dattijo ce za a fidda kai garinka kuma mutanenka Yace ina ma a ce lokacin ina raye duk gwagwarmayan da za a yi da ni za a yi ta ina fata an gane to haka duniya ke a shararai ba sa son mutumin kirki tsakaninsu kuma har yau duk inda ake yakan musulunci nan su amerika sunan da makamantansu don kai ka ce kana son allah za ka tsabtata ne sai sa kawai ake tsananka ina fata an gane ko to abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallama kenan lokacin da ya fara wa'azi ya aka san shi ko ina wannan dattijo ya daɗe da rasuwa manzon Allah kuma ya ce na ganshi aljanna wannan burin da yayi yi da kyakkyawan niyan da yayi yi dama yana nan a wannan abun da shi Allah madaukakin sarki ya kai shi aljanna dama masanin littafin attaura ne da injila sosai shi yasa khadija ta ce a jefatawa wajen shi ina fata an gane ko to kaga bi ma'ana duk wani al'amari da za ka yi na revolution na ci gaba ba zai taɓa ba sai ilimi wannan ayan tana nuna addinin musulunci addini ne na ilimi ba na jahilai ba ne domin in dai za ka shige shi to dole ka zamanto mai ilimi at least kana da knowledge kuma ilimin anan da ake nufi number one ba na boko ba na fara sanin Allah tukuna domin Allah ce ikra amma bismi rabbikal lazi khalaq yi karatu amma wanda zai nuna maka fa ubangijinka shi ya halicce ka ubangijinka shi ya halicce ka Ka yi karatu da zai nuna maka wato menene ilimin da zai sanya ta tawalu'u da sun kuyar da kai domin ka san asalinka min alaƙin daga gudan jini ne wanda ya san cewa shi gudan jini ne mani ne zai girman kai to sai Allah ya fara ambaton kai ilimin da zai nuna maka asalinka cewa kai gudan jini ne ikra yi karatu a fa rabbukal ka san ubangijinka ne sama da kai kar kai ilimin da za ka kai wai yanzu kai wata tsiya ce ta fi karfin zama a sahun gaba a'a wa rabbukal akram ka yi karatu duk wani irin karatun da za ka yi amma ka yi respecting Allah ka san Allah is above you Allah yana sama da kai a ilimin in an ce wannan dokan Allah ne a samu karin tsina mata a same ka profeso ne in kaza amma girman kanka ba zai hana ka share masallaci ba ka san wa rabbukal akram ina fata an gane ko ka yi karatu ka kai ko ina ka zamanto profeson profeso shi ma na kowane iri amma ka san lallai da an kira sallah za ka garzo ka zo gaban Allah ilimin da ba za ka gyara wa ƙur'ani ba ba za ka yi gyara ka ce dokan nan ta shari'ar musulunci ta yi an mai da ita kaza a'a alladhi allama bil qalam sannan allama al insana wanda ya sanar da mutum abin da bai sani ba sam Allah shi ya sanar da kai ar-rahmanu allamal khalaqal insana hul. bayan Allah shi ya sanar da kai ka ga kayan wani abu ka rubutu ka san bayani ka yi rubutu da bairo domin daga bairon allazi allama bil sai allama al insana malam Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba kawai sai ka ka rubuta shi da bairo signing haka kawai zaka yi aka ji miliyoyi sun biyo ka kawai Allah shi ya sanar da wannan ina fata an gane ko na'am كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى نعم Allah maɗaukakin sarki baya nuna ka nemi ilimi ilimin sanin Allah ilimin addini ka zo kuma ka nemi ilimi na ƙaruwa da fannunuka daban-daban ina fata an gane ko to a nan zan ƙara bayani akan shi ilimi din nan na farko addinin musulunci Allah bai yadda mutum ya zauna a jahili ba na farko yace ka yi karatu wannan umarni ne ga dukkan mutum Allah yanke masa uzuri bisa to jahili baka isa ka je wa Allah gobe kiyama ka ce ban san yadda nake sallah ba ban san yadda nake kaza ba ban san yadda nake karatun qur'ani ba ban san yadda nake kaza ba Allah ce ga ayan nan tun ba haife ka ba tana ikra ikra ikra ikra har aka haife ka ikra ikra har ka fara rafe ikra ikra har ka fara zamanto dan shekara goma ikra ikra ikra baka ji ba har ka dan zamanto dan shekara ashirin ikra ikra har talatin ikra har sittin ikra kuma ka mutu ka je ka ce baka iya karatu ba Allah ya gama yanke maka hukunci ta sannan kuma wata aya ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum ku je ku tambayi ma'abuta ilimi in ba ku da ilimi nan ma ba a maka uzuri ka zauna ba ba a yadda ka zauna a jahilci ba sannan nan kuma aka ce ka je ka tambayi kai za ka tashi ka nemi mai ilimin in ba ka san abu ba sannan kan kuma kai mai ilimin ma ba a yadda ka zauna ka ce ai yanzu na yi karatu alhamdulillahi na sauke shi kenan Allah ya ce wa ƙun rabbi zidni ilman tashi kai ma ka je ka karo ka zauna shekara talatin a askari kawai ka ce ka gama zaman malam baka san modern abubuwa da suke faruwa ba yanzu yadda idan mutum aka ce kidi nashi ya mutu za a plantin masa za a wato bi ma'ana kodar shi ta mutu ya halatta ni musulmi a cire mun koda in wani yana nan a zamanin annabi to modern ilimi ne ya kawo shi kace ka zauna a iziya kawai ka zauna abin nan kawai tun tashin ka shi kenan shekara talatin sai dai ka ba da ilimi kai ba za a kai kafi karfi ka ɗauko to akwai abubuwa yau da suka zo wanda abin nan babu su a zamanin manzan Allah irin koloni na ko menene da da ake faɗa irin haɗa mani yanzu ga wani zamani ya zo Eh, in mace ba ta haihuwa ta je a ɗauki maniyinta a ɗauki namijinta a je a haɗa a yi mixin a sa incubator a sake injecting ɗinta cikin womb ɗinta me hukunci akwai shi a zamanin Allah wannan babu akwai yanzu maniyin da ake sayarwa a asibitojin da ake sai da jini in mutum bai da ɗa ya je ya sayo na wani kafirin bature ya ce a haɗa da matan shi ya haihu ya samu ɗaya musulunci ya yadda da wannan ko kuma a ɗebi nata ita ne ba ta haihuwa shi yana haihuwa a je a so na wata wanda take haihuwa a yi mixin da nashi a tura a mahaifanta su haifi ɗan me hukuncin ɗan nasu ne wannan ilimi akwai shi zamanin manzon Allah ha gani ko kuma a ce yau a gashi nan dai a cire mun wani bangare a bama wannan duka gashi nan me hukuncin shi wa kun rabbi zidni je ka karo ilimi shi sa za ka ga yau idan kuna karatu yau kamar a ɓangaren boko ko ma'aikatan gwamnati a ce za a tafi workshop za a tafi course na kaza in kana soja a ce za ka tafi course promotional course za ka je ka karu a kaza dabarun yaƙi yau sai a ce soja za su tafi america za su tafi abinan su koya wani irin dabarun yaƙi anti-terrorism anti menene kaza wanda da a can baya babu shi to kai ne kawai kake zaune wai tun shekara talatin kana zaune waje ɗaya kana ba da karatu sai dai a ɗauka kai ba za ka ɗauka ba wa ƙun rabbi zidni ilma to ba inda musulmi kai da kai karatu ba maka izini ka zauna ba ballantana da kai da baka da ilimin ma ba ka mai karatun ba ba a yadda ba musulunci ke ina fata an gane ko to shine kai kuma da aka ce fasalu ahla zikri in kuntu la ku je ku tambayi masu ilimi in ba ku sani ba to kaga Allah ya yi umarni a zo wajen ka kenan to kai kuma idan mutum ya zo zai nemi ilimi a wajen ka fa ɗayan biyu ne ko ya same ka ba ilimin ka ce wani Allahu a'lam kada kai daka ka dora shi akan wata ƙarya kana pretending in kuma ka san ilimin haramun ne ka ɓoye innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumul eh, lahu wa yal'anuhumul la'inun nan kuma in ka ɓoye ka ci amana ka bayyana ƙarara in baka sani ba ka ce Allahu a'lam kawai yanda za a tarar da kai kenan saboda haka addinin musulunci nan na ilimi da ilimin na yau aka zo aka yaƙi arewa din nan ba wanda ya taso daga kudu ya zo ya yaƙi mutanen arewa mutanen mu suna gararan ba wai yan siyasa ilimi ne kawai aka musu dabara aka ce to demokradiyya din nan definition ɗinta shine majority su ne da sai aka ullo musu ta hanyar ilimin da boko aka ce musu a ayi karɓa-karɓa su kuma ilimin su bai nuna musu ai karɓa karɓa in muna 50-50 ne aka zo aka laɗe da karɓa karɓan karɓa karɓan sai da aka karɓa aka koma aka ce an soke karɓa karɓa ba a constitution ba ne baya cikin constitution tsari ne na pdp kawai ba a constitution ai dogayen huluna suna biye a baya sai don ka zauna da mutum aji ɗaya ku yi bokon ka fi shi ci ma a jaraba a zo ya fi ka dabara a waje na gararan ba haka sai an zo ƙauye ka ga ana nuna wani dogayen na shi wani babba ne wani menene a je gun bokon an fi shi dabara ta ya za a kai ka yadda da wannan da makamanci eh? duka ilimin ne ba makami aka ɗauka ba ba menene ba ilimin ne gaba ɗaya da ilimin ne aka kashe kamfanonin arewa aka raya na can da ilimin ne aka gurgunta kasuwanci nan aka raya can da ilimin ne aka kwace siyasan ma a hannu aka komar da shi can da ilimin ne duk aka ba wanda ya zo ya mari wani ilimin aka jujjuya al'amura e gararan ba muna nan ai mu mun sha ba shan kamu dama can fil inda muke inda muke cewa inda muke cewa a yi abin nan a haɗa kan na ai ba don na ya zama shugaban ƙasa ba ne ba don na ya zama gwamna ba ne ko ni un zaman to a'a da ni ka ina gefe ai kai da ta saban ne muke ce maka ga dabaran da za ka yi abu ya karya kukuce maka amma kuma mai maganan ne abokin gaba eh su wane ya kamata a ɓoye su sai bayan zaɓen. su wane ya kamata a yi ta ta atanku wa na wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ina nan a yanda dan kukan da nake shan jiya din ita ce nake shan yau ita ce nake shan kai ne yanzu ka fara gangarowa daga miyan dage-dagen zuwa kuka kai ne za ka fi shan wahala shine makamantansu Allah baka ilimi ya baka basira ka zamanto kawai ka zamanto kawai ma malam kai ne mai hidima ma wani wanda da Allah ya ɗora ka sama da shi ka da kai ne mai masa hijima kana durƙusa masa kana ya aike ka kaje na wa'u wawo kana gudu kawai da duk kai ne kake wannan wanda da yake gaba ya koma baya mai umurni ya koma shine ake bawa umurni hmm? aswalu safilin din ne fara tun yanzu da makamanci rufa na muke ma to bari mu dakata anan

eh to an situ shi a ka'idan musulunci tamban ita ce wanda ake bin azumi idan sitta ku bar qur'anan nan don Allah mu gama a masallacin suke aiku ajiye su kawai a mutumin da ake bin azumi ya sha azumi biyar ko bakwai ko goma gwargwado sai bayan sallah ana neman sitta shawwal shi sita shawwal in zai fara ko kuma rama azumin to a ka'ida idan al'amari ya taso wannan kwanakin shi yan kaɗan ne tsokakku ba wuya sun fita wannan kuma kwanakin shi suna da yawa har wajen wata goma sai ka fara da ɗan kaɗan wanda shi ba wuya lokacin shi ya fita sai ka fara da sitta shawwal ɗinka sai ka yi su tun da shi lokacin shi ƙayyadajje ne ɗan kaɗan ina fata an gane ko wancan kuma lokacin shi is extended wato har ka kai kuma sha'aban na baɗi na ramadan mai zuwa kana da wajen wata goma wannan kuma wata ɗaya ne to abu na wata ɗaya da zai zo ya tafi wannan shi kuma har wata goma wanne za ka fara yi sai kai na wata ɗaya abin ka ka zo karama waɗancan wannan shi ne bayan ya tsaya sai mutane suna cewa kashi a kashi sai ya eh ta to al'amarinta yana ga Allah idan ya ga irin yanayin bugun wataƙila ta mutu ko za ta mutu Allahu ta baraka ta alam ya yi shi iya abin da zai kai 80% 90% wannan bawar Allah ba za ta rayu ba to a dan sai ya nemi taimakon Allah kawai ya yi ya yi azumin shi don kawai ya kuɓuta a gaban Allah gobe kiyama amma gudun da ya yi dinnan ya yi daidai daidai da makamantar ya wataƙila ita ne ta shigo hanya ya bige ta a bisa kuskure su kuma yanzu ta'addanci za su masa to ka gani wannan shi ne wannan cewa ma mutum ya rasu ya bar yara kanana shin na iya ba musu ba suna kanana ko suna bar su a'a idan aka raba aka bama wanda idan misali mutumin da ya rasu innan mata biyu ne ko kuma mata uku ne kuma yaran suna ƙanana wannan ta tada fitina a bata gadon 'ya'yanta wancan ta ce a bata gadon 'ya'yanta shikenan idan kuma aka samu aminin mutum wanda za a damka wato shine asali damƙa masa amintaccen mutum a rubuta nawa ne a je ana jujjuya musu wannan har su girma su tarar da abin nan ɗinsu wannan shine daidai domin ko an ce a raba musu ɗin ai ba yana ɗan shekara biyar bane za a damka masa dole wani za a nema a ba shi ya rike ba shi ya rike wani na cewa ma idan mutum na da ɗan uwa da ya rasu ya bar azumin fara kuɗi ba ya zai biya masa e za a rama masa malamai suka ce idan azumin nan goma ake bin shi ko sha biyu to idan aka samu mutum uku yan uwan shi wannan ya yi azumi hudu a uku wannan ya uku wannan ya uku wannan ya hudu wannan ya hudu wannan ya hudu shikenan sai a rarraba azumin a tsakaninsu dan yana da mutum goma ya'ya goma wannan in yayi waye gari wannan ya waye gari wannan ya waye gari rana ɗaya idan suka yi sun yi masa goma shikenan idan suka waye gari mai rama masa in shi ma aka waye gari bayi da halin yin azumi saboda rashin lafiya sai ya ciyar ciyar masa karatun zuci eh. duk karatun da leɗe da harce bai motsa ba ba karatu ba ne duk karatun da harce bai motsa ya eh, wuce allahu akbar kawai haka ce na gama fatiha na gama sura baki bai motsa ba A'a. Ah. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karatun shi na asirce ma ana ganin haban shi da abin nan tana motsi saboda haka dole sai harce da leɓɓa su ne za su motsa su fidda harafi su fidda ba'un ta'un sa'un dole sai harce da nan ya motsa wannan su ma ne alƙur'anin da yake yi a raka ƙarshe karatu ba da ya ƙarshe cikin sannan asuba karatun wannan alkunutin da ya zo a fikihu a malikiya dai ana yin shi kullum amma asalin alkunuti yadda yake a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo sai wani bala'i ya taso don wani bala'i ya taso ko ta musiba ta taso sai a rika yin alkunuti nan kuma ba a takaita alkunutin sai a sallan asuba ba za a yi zahar za a yi al'asar magariba isha'i sallan asuba a yi ta yi a yi ta yi idan Allah ya kawar da wannan abun shi kenan sai a daina alkunuti ina fata an gane amma yin shi continuously a sallan asuba yadda ya zama to tamkar ka'ida ne na raka a ta ƙarshe shekul islam ibn taymiya yawancin malaman sunna ma ce ma bid'a ne don ba inda manzo Allah ya lizinci alkunuti a rayuwar shi kuma da ne yanzu ya ka tambaye su to ina ne ehe su ce maka idan ka ce babu kai su ce to ina ne yanzu ake zan lafiya ba bala'i dole a yi alkunuti a mu ce to yi a sallolin duka ba sai a su ban kadai ba ko ba haka ba sai ayi sai ayi a duka sallolin don me za a ware a su ba kawai sai a yi a dukkan sallolin idan ka ce ai ina ne ake zaune lafiya in ana zaune lafiya palestine ana zaune lafiya in ana zaune lafiya a nan ana zaune lafiya afghanistan saboda haka alkunutin kullum ne mu ce to a yi su a kowace sallah kai ma in za ka iya akwai masallacin da ma in kai limanci ba kai ma yi wannan ba gaskiya sai kaga an fito ana ji a zuci kaman asuban ma batun ba saboda an mai da alkunutin kamar wani ma rukuni ne ga sallan ba ta cika sai da shi to gaskiya halal hakika bid'a ne domin babu wani daga cikin salaf wanda ya mutu akai ya ma akai wannan shine shi alkunuti weapon ne idan wani abu ya taso maka sai ka zaro shi ka yi encountering ka fuskanci wannan abun ka ragar da zashi sai ka dawo da makamin ka ka ɓoye ka ce nan gaba za ka sake fitowa ina fata an gane yana fitowa kuma sai ka sai a rika harbawa kuma ana harba ana harba idan ya gama sai a dawo da abu kawai amma kullum aikawa aikawa Thank you. City of